Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Litini 18 ga watan Yuni. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Hukumomi a Najeriya sun ce har-haren kuna bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar yayin da wani harin kunna bakin waken ya halaka mutum 19 a afghanistan sannan 'yan sanda a girka da macedonia sun yi artabu da masu zanga-zanga za ku ji dalili kanin labaran kenan za a ji cewa babbar jama'iyyar adawa a najeriya pdp na ƙara samun masu sha'awar takarar shugaban ƙasa bayanan da nake samu a duk faɗin ƙasar nan ya nuna cewa zai yi kyau idan ni ma zan shiga jerin sauran 'yan jam'iyyarmu da suka nuna sha'awa a neman yadda allah da kuma yadda 'yan jam'iyya domin a tsaye da su 'yan takara a jawabinsa na kammala bukukuwan karamar sallah mai martaba lamidon adamawa ya ce a haɗa kai don tabbatar da tsaro ina kira ga jama'a su tashi tsaye su taya gwamnati wajen sa ido za kuma a ji ƙarin bayani game da harin nan da aka kai dambuwa jihar borno inda aka hallaka mutane kimanin talatin kamar kowace ranar litini sarfilo hashin gumin na tafar da ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum hukumomi a najeriya sun ce hare-haren bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar tashi babaman sun faru ne a jiya lahadi a garin dambowa mai tazarar tafiya kilomita 88 daga maiduguri babban birnin jihar ta borno babu dai wanda ya ɗauki alhakin waɗannan hare-hare amma kuma sun yi kama da irin waɗanda ƙungiyar 'yan ta'addan boko haram ke kaiwa an ɗora alhakin mutuwar mutum kusan dubu ashirin akan ƙungiyar ta boko haram tun bayan da ta fara ta da kayar baya arewace a arewa a wato arewacin ƙasar a shekarar dubu biyu da tara ita dai kungiyar ta ce tana so ne ta kafa daular musulunci a arewacin kasar ta najeriya wacce mafi akasarin mazauna yankin musulmai ne muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin to afghanistan ma wani harin kunna bakin wake ya halaka mutum sha tara kana ya jikkata wasu sama da hamsin a gabashin ƙasar harin na zuwa ne kwana guda bayan wani hari na daban da aka kai a yankin wanda ya kai da dakarun gwamnati da mayakan taliban da ke bikin munna matsayar zaman lafiya da aka cimma ta dan wani lokaci domin a yi bukukuwan sallah harin shi ma ya auku ne a ranar lahadi a jalalabad babban lardin nangahar inda ofisoshin gwamnati suke dakarun kasar da mayakan taliban na murnar ranar karshe ta bikin karamar sallah ne wacce ta biyo bayan azumin watan ramadana da aka kammala shi ma harin na afghanistan babu wanda ya ɗauki alhakin kai shi jami'an lafiya da masu ayyukan ceto sun ce akwai fargaba cewa adadin waɗanda suka mutum zai yi ƙaru kwana guda ba gabanin wannan hari ƙungiyar is ta ɗauki alhakin wani harin kuna baƙin wake da ya kashe mutum 35 a wajen birnin na jalalabad jami'an gwamnati sun ce daga cikin waɗanda suka mutu akwai jami'an tsaron ƙasar ta afghanistan da mayakan taliban da kuma fararen hula an gargaɗi mazauna yankin babban tsibirin hawaii da ke nan amurka da su zauna a cikin gidajensu su kuma kulle tagogi bayan da aka ga dutsen kilawaye ya sake furzo hayakin toka amma wutar da duwatsun da ya faru tun bayan wata guda ya mamaye sama da kadada 2,400 ya kuma lalace gidaje 467 ciki har da wani gidan shakatawa mallakar shugaban karamar hukumar hawaii harry kim hotunan bidiyo sun nuna rafin narkakken dutse da ya yi jajir ya koma wuta yana kwarara a wani tsagun ƙasa da ya shiga yankin da ake kira kafohobe an kuma aiki da sakon kare lafiya saboda kwararar wutar narkakken dutsen da kuma hazon da ya mame sararin samaniya sanadiyar tururin haɗuwar wutar dutsen a lokacin da ta shiga a cikin teku wannan lamari na haifar da sinadarin hydroquin acid da burbushin duwatsu da ke tashi a sararin samaniyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yan sanda a girka da macedonia sun yi amfani da haƙi mai a jiya lahadi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da wata yarjejeniya da aka ƙulla tsakanin ƙasashen biyu wacce ta sasanta takaddamar wanda ya fi cancanta ya yi amfani da sunan macedonia 'yan sanda a sukufiya babban birnin macedonia sun yi arangama da masu boron da ke jifa da duwatsu waɗanda kuma suka yi yunkurin kaiwa ga gina majalisar dokokin ƙasar haka zalika 'yan sanda a girka sun yi amfani da hayaƙin mai sa hawaye wajen tarwatsa wani gungun masu bore a ƙauyen fisidori da ke kusa da kan iyakar macedonia a kuma kusa da garin da aka kulla wannan yarjejeniya akalla mutum shida aka yi kiyasin suka mutu a suka wato suka samu raunuka ministocin harkokin wajen girka da macedonia suka wato su suka rattaba hannu akan wata matsaya da aka cimma tsakanin firayim ministocin kasashen biyu alexis tsipras da zoran zayev na majalisar dokoki mai ra'ayin mazan jiya ivan doke ya lashe zaben shugaban ƙasar colombia da aka yi a ƙasar doki ya alkawarin zai sabunta matsayin da aka cimma ta zaman lafiya a shekarar 2016 da kungiyar 'yan tawaye ta farc ivan doki ya doki tsohon magajin garin bogota gustavo petro mai sassaucin ra'ayi da kashi 54 na ƙuri'un da aka haɗa bayan zaben da aka sake a zagaye na biyu yayin da shi petro ya samu kashi 42 shi dai petro ya kasance mai goyon bayan matsayin da aka cimma da kungiyar 'yan tawayen ta farc sannan ya yi kamfen ɗinsa ne akan cewa a sake raba filaye da ba a amfani da su ga manoma da ba su da ƙarfi a kuma karkata akalar ƙasar daga amfani da man fetur zuwa sababbin hanyoyin samar da wutar lantarki da ba su da illa ga muhalli sai dai shi doke ya lashe zaben ne yayin bayan da ya alkawarin cewa zai kara samar da yanayin da tattalin arzikin ƙasar zai bunƙasa yana kuma so ya kawo sauyi a matsayin da aka cimma da ƙungiyar 'yan tawayen tafak inda ya nemi da a rika yanke wa mambobin kungiyar hukuncin zaman gidan yari kafin a ba su damar shiga siyasar kasar Mahmud Lalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka ji babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP na ta ƙara samun masu sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa baɗi. Daga Kaduna ga Isa Lawal Ikara da cikakken rahoton. Adadin masu sha'awar takarar shugaban ƙasa cikin jam'iyyar PDP daga arewacin Najeriya na ƙara ƙaruwa. saboda shi ma tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce bayan kammala zagayen tuntuɓa yanzu shi ma yanke shawarar zai takarar shugaban ƙasa. Sai dai sanata Ahmad Muhammad Makarfi wanda ke tattauna da muryar Amurka a garin Kaduna ya nuna damuwa akan yadda tsaro ya dame a wannan ƙasa. Wasu da suka zo daga birnin gwari mun gaisuwan sallah suna cewa masu kama-kaman bayan Allah sun sako mutane wai su zo gida su yi sallah wai sun musu alkawarin lokacin sallah ba za su kara kama kowa ba amma kuma bayan sallah fa kowa ya shiga titayin shi ai wannan watan kamar nuna cewa babu gwamnati kenan maganin tsaron nan fa ba maganin fa siyasa ne da ya shafi kowa da kowa a faɗin ƙasar nan musamman a wuraren da wannan abin ya ce ki cinyewa ganin magana tsaro na cikin jerin abubuwa da wannan gwamnati ke alfahari da ta ci nasara a kansu wani irin kallo kake wa tsaron da yadda suke ganin an yi nasara a kan tsaro ai duk tana kawo magana ne akan boko haram eh an samu sauƙinsa amma ba wai ya an kawo ƙarshen shi ne ba ba zan ce zan ba musu na samun sauƙinsa ba amma kuma dole ne gwamnatocin jihohin nan sai sun haɗa kai da gwamnatin tarayya sun haɗa kai da jama'a Ba ta gari a ciki da suke mai yiwuwa haɗa baki da masu wannan ta'addanci dole ne sai an san su wane ne an yi maganinsu masu aikin nan in ni ne zan ce ga abin da nake so a yi tsakanin lokaci kaza da kaza in kuma ka kasa sai dai ka nemi na aiki amma duk abin da zaka bukata domin a ga an yi nasara a gaya mu sai in bayar amma in ka kasa to kuma mutum ya rabu da aikin kenan ba wai ma ya rabu da aikin ba kenan sai an binciki mutum ka kasa ne domin ka da ciki da abin da aka baka dan kai aikin kada mutum ya dauka kamar an bashi watan ya ci banza ba a cikin wannan siyasa ba wannan ƙasa takarar shugaban kasa. ka dinga gaya wa mutane kana tuntuɓa kuma tun bayan saukar shiru wani hali ake ciki yanzu ta alhamdulillah na da ina tuntuɓa kuma alhamdulillah dukkan bayanan da nake samu duk faɗin ƙasar nan ya nuna cewa zai yi kyau idan ni ma zan shiga jerin sauran 'yan mu da suka nuna sha'awa a neman yadda Allah da kuma yadda 'yan jam'iyya domin a tsaye da su 'yan takara insha allahu ba da jimawa ba zan abin da ake cewa kaddamar da nema na zama ɗan takaran shugaban ƙasa na jam'iyyata ta ta pdp amma batun cewa ko zan nema ko ba zan nema ba wannan ya zo ƙarshe bisa dai karɓar da na samu ga tuntuɓar da ne ba zan ki shawaran jama'a da shiga ba wasu sun riga ni wasu ma za su iya shiga bayana sanar da sha'awar takarar shugaban ƙasa na sanata ahmad muhammad makarfin dai ya kawo adadin waɗanda suka bayyana sha'awar takarar shugaban ƙasa a pdp guda hudu waɗanda suka hada da tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekarau da tsohon gwamnan jihar jigawa sir lamido sai kuma tsohon ministan ayyuka na musamman a lokacin gwamnatin janatan barista tanimu turaki yayin da sauran waɗanda ake ta yada takararsa cikin jam'iyyar pdp a arewacin nigeria irin su gwamna ɗan kwamban jihar gombe ba su furta ba har ya zuwa yanzu isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria Tuwa gaida na ikara. To a yayin da ake kammala bukukuwan karamar sallah mai martaba Lamidon Adama ya yi kira ga 'yan Najeriya da su taimaka ma gwamnati wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya. Daga Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. mai martaba lamidan adama ya ce muddin 'yan najeriya za su ci gaba da zura ido ne kawai sai su jira jami'an tsaro su kawo musu dauki to fa da za a dade ba a je ko ina ba ina kira ga jama'a su tashi tsaye su taya gwamnati wajen sa ido da kuma lura da wurare da jama'a suke taruwa misali masallatai mujami'u makarantu kasuwanni da sauransu haka ma wasu mutane da ba a yarda da su ba kar a yi tamtama a sanarwa jami'an tsaro mafi kusa Allah shi kare mu. nan kuma da shugaban majalisar sarakunan ya koma ga batun haka noma da ke zama tushen arziki, masarakin ya ba da shawarar cewa. Alama ta nuna damuna za ta yi kyau kamar yadda ake bukata. Saboda haka ku himmatu wajen komawa ga aikin gona don samun wadatuwa da abinci da biyan wasu bukatunmu. Bisa ga haka ina kira ga gwamnatin jiha da ta gaggauta wadata manoma da takin zamani da sauransu shi a jawabinsa gwamnan jihar adama sanita muhammadu bindo umaru jibrila tilawa ya na irin kokarin da ya ce gwamnati ke yi a yanzu wajen fida dan duma daga kabewa kowa ba abin da ya dame shi kamar hanyar nan domin idan aka yi hanyar shi ne zai kawo economic value ma mutane da kuma zai kara eh, kawo daraja ma ƙasa amma mu zauna a ce gombe za a ba misali ai gombe ya fi adama ba wani abu bane hanya ne suke yi duk wanda ya je gombe in ka ji ya ce ya fi adama to hanya ne taraban nan za a ce maka ya fi adama ba abin da suke da shi hanya suke aiki to za mu gama aikin hanya nan da shekara nan da shekara ɗaya adamawa za mu shiga wasu sectors kuma wanda shi ma ya shafi talaka kore da gaske kamar hanya asibiti a bana dan in banda yankin madagali a iya cewa an kammala shagulgulan sallah ne na kwanaki uku cikin tsanaki da kuma tsauraran matakan tsaro ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a gaida Ibrahima, daga Adama kuma bari mu ƙetara jihar Borno mu ji ƙarin bayani kan harin nan da aka kai garin Dambo a jihar Borno inda aka kashe mutane kimanin talatin. Haruna Dauda gare ka. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno DSP Elliot Okon ya shaida manema labarai ta hanyar sada zumuntan wazaf cewa rundunar 'yan sandan jihar yanzu haka suna gudanar da bincike na sanin yadda wannan harin ya auku tun ajiyar ne dai aka dinga samun rahotanni masu karo da juna inda wasu daga garin dambuwan ke nuni da cewa tabbas akwai wasu kunar bakin wake da suka shigo wannan gari na dambuwa wanda suka tara mabuman da ke su suka kuma halaka kansu da kansu yayin da wasu rahotannin ke nuni da cewa rundunar sojan najeriya ne ta harba irin makami mai linzami da ake kira roken lonca kan waɗannan jama'a wanda ya sanadiyar mutuwarsu tun a jiya ne zai na ziyarci asibitin ƙwararru da ke garin maiduguri wadda na ganewa idanuna inda aka kawo wasu da suka jikata cikin motar ɗaukar mara lafiya yanzu nan ina tsaye da a cikin asibitin ƙwararru na maiduguri kenan yanzu haka wannan motar ɗaukar mara lafiya ne wato ambulance da wasu mutane daga garin dambuwa ganin cewa jami'an tsaro da ke aiki a wannan asibiti ba su ba mu damar yin magana da jama'an da wannan lamari ya shafa ba sai dai na samu zantawa da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno wato hajiya ya bawa kwalo a halin yanzu dai mutane da an kawo su wayansu an sa su a tiyata wayansu kuma ba laifi sun fara samun dan sauki amma dai walillahi alham abin da Allah ya kaddara ko mu ba abin da za mu ci amma abin da muke fata Allah ya ba su lafiya nan take akwai batun da ake yi cewa wannan hatsari kamar daga wajen jami'an soja ne wasu kuma suna cewa kamar yan kunna bakin wake ne ya kuka karbi wannan bayani ku daga gare ku yanzu dai ba za mu iya mu ba da dalla dalla ba don abun a haɗe da jami'an tsaro din har yanzu ni da shi ba mu zauna mun tattauna ba amma na aika darakta na daya ya je gurin su insha Allah zai kawo mana bayani eh. na kuma zan tada lawanin garin dambuwan wanda shi ma da shi a wannan asibiti gama abin da ke cewa ni ne zannan lawan mai na hakimin dambuwa eh, yanzu kamar mutanen garin dambuwa wani hali suke ciki to ina hankali zai kwanta tun da dai ba san abin da yake ciki ba mu kuma muna fata Allah ya ba su a taimaka da addu'a Allah ya ba su sauki sai dai rahotanni na baya bayan na nuna cewa mutane goma sha biyar ne aka ce an kawo garin Maiduguri yayin da aka kai sora garin biyu don sama masu magani Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna, to a shirinmu na hantsi za a ji cewa gobara ta tashi a kasuwar Azarai jihar Bauchi. Ina kiran ku daga nan Azarai, wadda gobara ta tashi tsakanin karfe goma zuwa sha ɗaya, wadda har yanzu kusan karfe ɗaya da rabi tana nan tana ci da wuta, wadda akalla za a samu shaguna sama da ɗari biyar sun kone. ‘Yan kwana-kwana an kira su sun zo su, amma sun ce ruwa ya ƙare. sun tafi kusan sama da awa guda ba su dawo ba wadda ko da a ce an samu yan kwana-kwana da ruwa kamar mota goma ko ashirin ba ta isa ta yi kontrolin wannan wutar ba sai dai in jirgin sama. To Allah ya kare yanzu kuma bari mu dan za ku gefe guda Sarfilo Hashin gumalle ya matar mana da shiri na gaba. jama'a salamu alaikum a makon da ya gabata mun yi alkawarin sake ziyartar ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim k idris bayan da wasu 'yan bindiga suka kai wa fulanin nan da ke fafutukar ganin an yi wa 'yan uwansu da 'yan sanda ke tsare da su adalci hari inda har aka kashe guda daga cikin fulanin bi da aka kai wa harin ba tare da bata lokaci ba wakilin wannan fili nasir Adamu el hikaya ya tattauna da Bala Ibrahim mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sifetan 'yan sandan Najeriya ga kuma yadda suka yi. Suna Nasir Fili Hashin Gunar. Waɗannan Fulani na jihar Kogi nan akwai ci gaba da shiri da muke yi sun zo sun ba da labari wani dan ta'adda za a ce wanda ake zargi da ta'addanci ya ɗauko wasu mutane sun kashe ɗaya daga cikin 'yan uwansu mai suna halilu wanda kuma amma an kama shi wanda ya jagoranci waɗanda suka yi wannan kisa yana hannun 'yan sanda a jihar kogi ne suka rubuto wannan takarda da kake gani dinnan kuma sun miƙa ta hannun rundunar ban san ko ka samu kofin wannan takardar ba to alhamdulillah na samu ganin kwafin wannan takarda da kuma koken waɗannan bayan allah suna magana cewa shi wannan yana tafi da ɗan uwansa sai a kan babur aka ƙure musu gudu aka harbe ɗan uwan nasa ya mutu to shi kuma allah cikin ikonsa ya yi ƙoƙari ya bi wanda ya harbin kuma har aka kai ga kama shi magana yanzu haka tana gudun rundunar 'yan sanda ta jihar kogi amma yana neman a ɗauke wannan magana daga jihar kogi a dawo da shi ɓangaren bincike a harkwatar 'yan sanda domin yana ganin a nan za a fi masa adalci za a fi bibiyan abin yadda ya kamata to dama ana yin irin wannan aikin 'yan sanda dama bincike yana daga ciki kuma inda duk mutum yake ganin ba a yi masa daidai ba zai iya ɗaukaka ƙara idan ka kai ƙara sama aka duba aka yi abin da aka yi sai a je kotu za a duba wannan koke nasu za a duba wannan bukata tasu da ƙarfin allah za a yi yadda ya kamata domin a ga cewa an bi musu haƙƙi musamman ma tun da an kashe wani Ah, Malam Bala Ibrahim idan aka duba su waɗannan Fulani ah, suna ma fargabar cewa ba mamaki wasu abokan adawarsu kan ah, wannan rikici da ya shafi 'yan uwansu ne suka sa su a gaba kuma suna ganin watakila idan suka sake za a yi musu sakiyar da ba ruwa ma'ana za a iya ci gaba da yi musu ɗauki daidai. eto eh yayin da ake bincike dukkan wani hasashe yana zuwa ne a zato idan ba bincike ne ya gano wani abu ba to ba za a iya cewa tabbas ga inda aka dosa ba shi ko kuma aikin ta'addanci wani lokaci yana rikida sai ka ga inda aka somo sai a karkata kuma a yi wani abin daban amma aikin masu bincike ne su duba ba sa barin kowane bangare idan aka dubi nan sai a dubi nan a dubi can a dubi can a ga cewa an bi ta inda duk za a duba saboda ta'addanci ta'addanci ne ko da da gangan aka aikata shi dole sai an yi wani abu a kai bare kuma idan aka ce an yi shi da ganganci da zimmar a hallaka mutum dalilin yin hakan ba shi ake damuwa da shi ba ko da bita da kulli ne ko da su ɗauki ɗaiɗai ake musu saboda wani abu da ya faru baya haƙƙin 'yan sanda ne su ga cewa wanda ya aikata laifin nan an nemo shi an kuma gurfanar da shi a gaban kuliya yanzu ta wannan shiri na ciki da gaskiya da kuma masu bin wannan ah, shiri da suka san wannan abin da yake faruwa menene za ka faɗa musu cewa rundunar 'yan sanda tabbas tana sauraron waɗannan shirye-shirye da ake yi kuma za ta ɗau matakin da ya dace saboda a biyo mai haƙƙi haƙƙinsa ai ba ma za ta ɗauka ba tuni ma ta ɗauka to wani lokaci abu wato idan ya shafi shari'a akwai tarnaƙiya idan aka yi wani kullum kafin a warware shi sai an bi wasu hanyoyi masu tsawon gaske ba abu ne da kai tsaye idan da abu ne da za a iya kai tsaye bisa tausayi shi wannan speto general 'yan sandan najeriya ibrahim k idris mutum ne mai jin kai mai tausayi sosai wani lokacin ma idan ya wani abun wallahi sai kai mamaki idan da abu ne wanda zai iya amfani da karfinsa ya ce a saki mutanen nan ko kuma a kamo waɗanda za suka aikata wannan laifin a hukunta su wallahi da a rana ɗaya an yi to amma abu ne wanda yake sai an bi ta wasu matakai na shari'a amma tuni ya ba da umarni cewa a yi yadda duk za a yi domin a tausaya a tallafa waɗannan mutanen a ga cewa sun fita daga cikin kuncin da suke ciki wala ibrahim aka kusa da ƙarshen wannan zantawar ba zai mu duba yanayin waɗannan fulani waɗanda yanzu sun koma gida bayan sun kawo wannan takardar kuma za su je su zauna ne su zuba wa sarautar allah ido da kuma irin yunkurin da 'yan sanda za su yi tunda shi wannan ɗaya daga cikin shi shu'aibu lauti kenan wanda yake kan wannan babur ɗin hatta shi na ga inda aka harbe shi da bindiga ah, allah ya sa shi dai shan ruwansa ne yake gaba me za ka gaya musu su waɗannan fulani yanzu idan suna sauraron wannan shiri ah, yayin da kuma suke fargabar komai zai iya faruwa da su a kowane lokaci to abin da zan ce musu dai da farko shine su ƙara haƙuri sun yi haƙuri su ƙara haƙuri wato lamarin ta'addanci abu ne da yake addabar mutane musamman ma dai 'yan sanda kullum kuma aka yi rashin sa'a jihar kogi tana da jihohin da ke da karancin 'yan sanda kwamishinan 'yan sandan jihar kogi kullum yana zuwa yana kuka cewa ba shi da isassun mutane yana neman ƙarin mutane saboda ana samun ƙaruwan ayyuka na ta'addanci to ƙasar ce ga baki ɗaya take da karanci na yawan 'yan sanda baki ɗayan najeriya ana maganan al'umma kusan miliyan 200 amma yawan 'yan sandan da ake da su masu aiki da kaɗan suka ɗora kan 200 to babu yadda za a yi su iya kewaya kuma daga cikin waɗannan 'yan sandan da suke aiki mafi yawa kowa sai ka ga ya fi so ya je ya aiki a gurin da yake ganin zai dan samu wani abu saboda albashin bashi da wani abu ba wani albashi ake biya ba kowa so yake je inda yake ganin cewa zai samu dan wani abu a kan abin da ake bashi to jihar kogi tana da wannan matsala ta rashin 'yan sanda amma duk da haka duk da haka speto general na 'yan sanda ibrahim kotun idris yana baiwa jihar kogi fifiko wajen tura kayayyakin aiki da na'urori da kuma mutane ƙwararru waɗanda suke iya bankaɗo ko taɗiye masu shirin yin ta'addanci na tabbata wannan abin da koken da suka kawo za a tura shi gurin da ya kamata kuma zai ba da umarni a je a yi abin da gaggawa su dai kara hakuri ba abu ne da za a iya cewa kawai za a iya sa gobe ko jibi ba amma ana tabbatar maka nan ba daɗewa ba za mu tattauna da kai za ka ce an kamo wannan mutane ko kuma an ɗauki matakin da ya kamata musamman matan da an ɗauko kes ɗin yanzu a dawo da shi abuja yawwa domin kwanaki manta ba akwai wani dalili da ya aka sauya shi kwamishinan 'yan sanda na jihar kogi saboda wasu waɗanda ake tuhuma suka arce daga hannun 'yan sanda to ba mamaki irin wannan fargabar ya nuna kenan yanzu mutane za su ɗauka kamar an ɗauki matakin hana arcewar masu laifi daga hannun 'yan sanda a jihar kogi ai wato kamar yadda suke tufka haka 'yan sanda su ma suke warwarewa suna da dabaru na yadda za su gudu su ma 'yan sanda suna ɗaukan sabbin dabaru na hana su gudu ko kama su idan ka lura duk lokacin da aka samu irin wannan waɗanda suka gudu to ina tabbatar maka ba a yin sa'o'i 48 sai an kama su saboda yanzu harka ake da na'ura ba kamar da ba da ake yi kawai yar yanzu ana amfani da na'ura wajen gano inda mutum ya ɓuya idan ya gudu kuma ana kama su da gaggawa ba tare da bata lokaci ba to an ɗau irin waɗannan matakan na sa na'urori an ɗau matakai na tsaurara tsaro a wuraren da ake tsare da mutane akwai kuma ƙarin jami'ai da aka baiwa horo na yadda za su bankaɗo waɗanda suka je suka ɓoye a wani guri ko kuma suke shirin yin wani abu wanda zai kai su ga gudu. Hmm. Wala Ibrahim a ƙarshe zan ce ga kofin wannan takarda don Eh, ka rika duba ya zama tunatarwa saboda ci gaba da ɗaukar matakai kan wannan al'amari. to na gode za mu eh, duba wannan dama dai an riga an mika ta gurin da ya kamata ni kasancewar ta a hannuna za ta sa in rika musu tuni da karfin allah kuma za a samu biyan bukata. masu sauraro kun ji da yadda ta kaya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 To a gai da malamai yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. To hukumomi a Najeriya sun ce hararen kuna bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. Tashin waɗannan mai sun faru ne a jiya Lahadi a garin Dambowa mai tazarar tafiya kilomita 88 daga birnin Maiduguri. babu dai wanda ya ɗauki alhakin waɗannan harare amma kuma sun yi kama da irin waɗanda ƙungiyar 'yan ta'addan boko haram ke kaiwa ana ɗora alhakin mutuwar mutum kusan dubu ashirin akan ƙungiyar ta boko haram tun bayan da ta fara ta da da baya arewacin ƙasar a shekarar da tara to a afghanistan ma wani harin kuna bakin wake ya halaka mutum sha tara kana ya jikata wasu sama da hamsin a gabashin ƙasar harin na zuwa ne kwana guda bayan wani hari na daban da aka kai a yankin wanda ya kai kai ci dakarun gwamnati da mayakan taliban da ke bikin murnar matsayar zaman lafiya da aka cimma ta dan wani lokaci domin a yi bukukuwan sallah harin shi ma ya auku ne a ranar lahadi a jalalabad babban birnin nangahar wato lardin nangahar inda ofisoshin gwamnati suke an gargaɗi mazauna yankin babban tsibirin hawaii da ke nan amurka da su zauna a cikin gidajensu su kuma kulle tagogi bayan da aka ga dutsen kilawaya ya sake furzo hayakin toka a wutar da duwatsun da ya faru tun bayan wata guda ya mamaye sama da kadada 2,400 ya kuma lalata gidaje 467 ciki har wani gidan shakatawa mallakar shugaban karamar hukumar hawaii harry hotunan bidiyo sun nuna rafin narkakken dutse da ya yi jajir ya koma wuta yana kurara a wani tsagun ƙasa da ya shiga yankin da ake kira kafo hobe 'yan sanda a girka da macedonia sun yi amfani da hayaƙi mai sa kwallo a jiya lahadi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu wacce ta sasanta takaddamar wanda ya fi cancanta ya yi amfani da sunan macedonia To, masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin John Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.